Jama'a barkamu da warhaka daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. A Najeriya rahoton Jama'a barkamu da warhaka daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. a najeriya rahotanni daga jihar kebbi sun ce an hallaka mutane da dama kuma an yi garkuwa da wasu a har-haren da aka kai ana ci gaba da jimamin mutuwar ibrahim bubakar keta shugaban mali da sojoji suka hambara a 2020 wanda ya rasu jiya yayin da 'yan wasa ke ci gaba da kamuwa da korona a gasar cin kofin kwallon afirka a kamaru pierre emerick aubameyang zai koma arsenal don a duba lahiyarsa